jam'iyyar pdp da ke mulkin najeriya ta buƙaci kotu ta karbe kujerun gwamnoni biyar na bangaren sabuwar pdp da suka koma jam'iyyar adawa ta apc tare da mika mukaman ga mataimakansu idan ba su bi su zuwa sabuwar jam'iyyar ba a cewar lauyan da ya shigar da kara a madadin jam'iyyar babban lauyan najeriya alex zio ya ce wajibi ne gwamnonin su bar mukamansu kasancewar jam'iyya aka zaɓa ba mutum ba gwamnonin da sun hada da rotimi amici na jihar rivers da gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso sai gwamnan jihar adama mutanen yako da alu magatakar dawa mako na jihar sokoto da kuma gwamnan jihar kwara abdul abdulfatai ahmad to sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar adama mutalan yako ta bakin daraktan yada labaransa ahmad sajo ya ce jam'iyyar pdp ba ta da hujja shigar da wannan kara kasancewar a baya gwamnoni da dama da aka zaba a wasu jam'iyyu sun fita sun koma pdp ba tare da ajin su ba nan pdp fa ta yi kokari ta yi yunkurin yin irin wannan tafiya lokacin da shi mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya koma jam'iyyar PDP an je har kotun koli an yi shari'an nan kuma an ce lan. lallai PDP ba ta da hurumin faɗin abin da ta faɗa din nan. Sannan su wa'annan 'yan PDP ba su ji tsoron Allah ba, ba su bukaci su bare gaskiya ba, sun sani Mahmud Tunkafi zababben gwamna na gargashin tutan ANPP ya kuma rikida ya koma memba na PDP yana kan kujerarsa ta gwamna ba su ce bai yi daidai ba. Ah, Isa yi gudan ANPP ta ba shi mafaka ya je ya takara ya ci gwamna ANPP haka kuma ya koma ya juya ya koma musu PDP har ma mataimakinsa yake suka sa aka Ige. shi daga mataimakin gwamna ba su ce wannan bai daidai ba sai yanzu ne za su ce bai daidai ba mu wannan abin abin tsoro ne kuma ya nuna mana cewa lallai kasan nan namu akwai matsala haka shi ma wani jigo a jam'iyyar adawa ta APC Alhaji Ahmad Lawal da ake wa lakabi da Nebo to Nebo yace jam'iyyar PDP razana ta yi ai jam'iyyar APC ta ma ta gama da PDP saboda yanzu ba PDP PDP a ta riga ta mutu sai yanzu magana da nake ga ba kowa ba wanda ya riga PDP in ka ji mutum ya ce maka yana PDP za ka samu ko esko ne na jam'iyya daga state ko kuma na local government ko na wannan shi amma amma ba wasu magoya ba da suke wannan jam'iyya na PDP kuma ta tare jama'a shiga ba daya kuma APC to sai dai kuma ga yan PDP bangaren ba manga irin su Alhaji Ayaji Gombe na fa ganin ba haka zancen yake ba dan me zama za mu razana me kaga muka fasa yi a jam'iyyar PDP menene razanar da mu ba wani abun da ya razanar da mu zabe za mu yi za mu shiga zabe in an tana nan in Allah da kuma aka shiga za mu ci zabe ba wani abu Allah muke roƙo kuma shi muke tare da shi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya